Bismillahirrahmanirrahim. Masauraro Assalamu alaikum warahmatullah. mu da sake kasance da ku a cikin shirin taskar masoya inda muke karanta muku littafin ƙuruciya wallafar Aisha Sani Abdullahi. Haka suka yi rayuwar kwana ukun nan dukkan nusu cikin matsi musamman Big Daddy da ya fita harkar kowa a gidan. Bari na wayewa bayan sun yi sallah sun yi wanka an haɗa musu breakfast da kyar Ammi ta sa Rusul a gaba ta fito. Ti kaɗai ta iya sha shi ma sai da ta amayar da shi tas. Majid kuwa ko wankan ma bai yi ba banda alwala da ya yi sallah babu abin da ya iya yi bare abinci. Karfe sha biyu daidai Dr. Habib ya zo su suna falo har da Big Daddy. Bayan sun gaisa ya zauna yana yi musu jawabi. Ni kam dai na yi matukar mamaki da dalilin da yasa kuka buƙaci da a yi wannan binciken kuma cikin gaggawa. Babu shakka babu musu wannan cikin ba na kowa bane illa Majid da ya kasance miji ga Rusul. Wannan shine abin da bincike ya tabbatar min ni ma kuma na tabbatar da hakan. Kallon kallo suka fara Rusul sai kuka. Small Daddy ya ce yaya ka gani ko na faɗa maka dama sharrin wannan yaron ne. Dr. Habib muna so a zub da cikin nan domin ba za ta ci gaba gaba da rayuwa a cikin gidansa ba in banda rashin kunya har cikin gida zai biyo ta yi mata wannan aika aikar wato tunda mu ba mu san me muke yi ba bara yayi abin da yake ganin daidai ne ko cikin galabaitacciyar murya Majid ya ce dadi dan Allah ku yi min duka hukuncin da za ku yi min amma kada ku ce za ku zubda cikin rusul dan Allah Big dadi ya ce kai a ka, babu amincewar rusul a cikin wannan al'amari ne ba za a zubar da wannan cikin ba tunda ya tabbatar cewa shi ne ubansa kuma ba zai sake ta ba tunda har ta iya ba shi haɗin kai kan aikata hakan kaga kenan ita ma tana da da bukata ne ba za su zauna mana duka a gida ba ya tattara matarsa su tafi yanzu nan cikin kuka Rusul ta ce Big Daddy ba na so ban sanya aka yi hakan ta faru ba wallahi ni ma ban sani ba dan Allah a bar ni a nan gidan ba zan bi shi ba ba ta son sa dan Allah kar a yi mata dole a bar ta ina tunanin hakan zai fi Small Daddy ya faɗa Big Daddy ya ce kamar yadda na faɗa a farko haka ma zan faɗa a nan ta koma gidanta a yau kuma a yanzu nan ya faɗa yana tashi ya fice Rusul ta kankame Ammi tana kuka mom ta ce ki tashi ke bi mijinki ku tafi kawai shine zaman lafiya da kwanciyar hankalin mu duka. Ganin lamari ya zama family issue yasa Dr. Habib ya yi musu sallama ya mika wa Sumal daddy sakamakon DNA test din ya fice. Haka Rusul na kuka, Ammi da Momi suka raka ta motar Majid ta shiga, shi ma ya shige suka tafi. Har suka isa gidan kuka take yi. Suna shiga, Nisha ta taho da sauri, ta ce wannan fa karkace min kwana ukun nan da kai baka gidan nan gun karuwar ka kaje kuke badala yanzu kuma shine zaka kawo min ita cikin gidan nan. Mari ya sauke mata kafin ya ce babban kuskuren da zaki ƙara yi a rayuwarki shi shine ki ƙara danganta matata da karuwa a hirɗinki. Rusul kuwa ko kula ta bata yi ba. Kallo ɗaya ta yi mata ta wuce ɗakinta da gudu tana kuka ta rufo ƙofa. Ita Nisha ba wai marin ne ya dame ta ba, ambatar matar da Majid ya yi ne. Kenan yana so ya ce Rusul ce wannan ta ƙara girma ta yi kyau haka har ma ta fita komai a yanzu. Duniyar wani tunani ta faɗa. Majid kuwa shigewa ya yayi wanka ya sa kaya sannan ya fito falo. sa na tariyo masa yadda aka yi Rusul ta samu ciki. Karfe tara dai ne na safiya ya shiga gida da niyyar dubawa ko Allah zai sa idanuwansa su yi masa tozali da rusul. Abin mamaki gidan babu kowa ya yi shiru kowanne ɗaki a kulle ga dukkan alamu sun fita. Kamar an ce ya leƙa ɗakin rusul. Aiko ya ga ƙofar ta a buɗe tana kwance tana bacci cikin wasu ƙananan kaya da ke bayyanar da surar jikinta baki ɗaya. Gashin kanta a tsaife duk ya rufe mata fuska. Yanayin kwanciyar da ta yi kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar da cewa tana jin daɗin barcin nan sosai. Ya fi minti biyar yana kallonta har ya ƙarasa gabanta kamar zai taɓa ta sai ta motsa. Can ya daure ya fita yana ta tambayar su gadi ina su hajiya nan suka tabbatar masa da cewa dukkaninsu sun fita wajen taro na wani abokin big daddy zai bude kamfani ana taron budewar tafiya ofis yayi kai tsaye amma sam idanuwansa sun kasa daina masa rusul musamman a yanayin da ya same ta nan da nan ya fara fita a hayyacinsa yana jin cewa idan bai je gare ta ba zai iya fuskantar matsala duk kokarin da jid yayi wajen danne bukatarsa amma hakan ya gagara a ƙarshe ki ya ɗauka kawai ya fice da niyyar ƙara komawa gida a karo na biyu domin aiwatar da bukatar zuciyarsa da ransa kansa. Yana cikin tafiya ya tsaya a zuciyarsa yana rayawa yanzu ko na je na san ba za ta taɓa amincewa da ni ba. Yarinyar da gudun gani na ma take yi ta yaya za ta yarda in kasance da ita. Dole da zarar na taɓa ta duk baccin da take yi za ta farka musamman ma da ya kasance ba iya yin baccin take yi ita kaɗai ba. Na san numfashi na kaɗai zai iya sawa ya farkar da ita. Me zan yi wanda har na gama abin da zan yi ba ta farka ba. Duniyar tunani da neman mafita ya faɗa. Can kuma ya saki murmushi tare da nufar wani gida. Underground ne mai bala'in duhu ya gagara shiga ma sai kiran waya yayi aka kawo masa wani abu cikin leda ya karba sannan ya nufi gidan yana zuwa a hankali ya shige ɗakin Rusul take ciro wannan abin shi ba hankaci ba kuma ba tishu ba a daidai gun hancin ta ya shaka mata wani irin miƙa ta yi sanin ta ci gaba da barcinta nan Majid ya birkice ya ma rasa ta ina zai fara haka dai Jid ya zage yayi abin da ya kawo shi yana ta faman faɗin wallahi Rusul idan aka ce za a raba ni da ke kashe ni za a yi ina son ki sosai ina son matata ba zan jure rashin ki ba waccan mata matar da aka aura min ban taba jin ina son ta a cikin zuciyata da na sakan guda ba don Allah karki ce ba za ki rayu da ni ba ke nake so da ke zan rayu ina son ki ina kaunar ki dan Allah dan Allah kin ji Allah ya yi miki albarka ya biya miki dukkan bukatun ki na duniya da lahira babu irin soki burutsin da Majid bai yi ba ya tashi ya fice da sauri daga cikin ɗakin don yana tunanin tsayuwarsa zai iya sawa su mam su dawo su ganshi numfasawa ya a zahiri tare gyara kwanciyarsa da yayyace? ya ce ya ilahil alamina da ma a ce za mu dinga kasancewa a tare tare da ba karamin sa miki albarka zan dinga yi ba fiye da tunanin rusul ji nake dama in ta tuna wannan ranar kuma a wannan lokacin mai tarihi a rayuwata na tabbatar da cewa ke ta musamman ce kuma irin matar da kowane namiji zai so ya mallake shi a bangaren rusul kuwa tsafar kuka glass ya mata dishi-dishi ta daina gani kwanciya ta yarab da ciki tana tunanin yanayin da ta tsinci kanta a ciki tare da jin ciwo har ya kai ga ta kasa motsawa ba tare ta san wanda ya aikata mata ba har ya kai ga rayuwarta ta shiga cikin kuncin da bai taba zato ba ko da kuwa a mafarki ne. Cikin kuka a zahiri ta ce, ashe wannan mugun ne ya cutar da ni ba tare na sani ba, to ba ga matarsa ba, ni dai Allah ya saka min, kuma wallahi ka zo ka sake ni, ba na son ka, ba zan zauna a gidan nan ba. Nukin kofa ta ji ana yi mata, a tunaninta Majid ne, sai ta ki kulawa ta yi tsaki tana gyara kwanciya. Nisha ta ce, Rusul ki buɗe ina son yin magana da ke. Jin muryar Nisha ya sa ta tashi ta buɗe kofar, tsayawa ta yi tana kallon ta cike da mamaki, domin a saninta da Nisha a dama ta fi yanzu kyawun gani. Ta yi baki, ta yi wani irin muni ga kirjinta ya zube kamar wacce ta shayar da yara ɗari. Rusul bata san lokacin ta kyalkyale da dariya ba tana goge hawaye. Nisha ta yi tsaki ta ce ki lalla ba na son iskanci na miki kamata a bar dariya ne da zaki tsaya kina min dariya. Rusul ta yi wani marmashin karfin hali ta ce a'a ina fa matar aure mai miji za ta zama a bar dariya ashe kina nan gani ne kin ƙara kyau kamar baki ba gaskiya rayuwar aure da daɗi musamman ma ke da ta karɓe ki. Ta be baki Nisha ta yi ta ce wannan kuma damuwar ki ne da kyamani ai ba a taɓa saki na ba shi. shi yasa sannan ba na son sharme kin ji ko abin da ya kawo ni shine in tabbatar miki da cewa kada ki yi gigin zaman kishi da ni domin kamar kin cusa rayuwarki cikin wutar da babu wanda ya isa ya kashe ta ne a takaice dai kurkukun ƙarshen numfashi wanda zai iya fankabari kabari hadari a gare ki zaman kishi da ni sai kin yi damara duk da cewa na ga ma baki da kogun damarar to zai fi kyau ki tattara ina ki ina ki ki bar gidan nan tun ina iya gane ki kafin ya kai lokacin da zamu kasa gane juna rusul ta kirkire da wata irin dariya kafin ta ce ana ki kishi ne ga abin da ka san yana son ka kai ma kana son sa amma babu buƙatar ɓata lokaci ga wanda kai kake so shi bai san kana yi ba da wannan shirman da kike yi zai fi kyau ki je ki dasa soyayyar ki a cikin zuciyarsa ki kuma gyara jikin ki? kafin nan ki samu damar yi min kashedi ni ai duka tunani na a yanzu zan zo in tadda kun zama Romeo da Juliet ne sai dai kuma kash kafata ta farko a gidan nan sai na fara cin karo da zazzafan mari sorry fa kada ki damu kin ji akwai abin da na zo yi ne kuma da zaran na gama zan tattara kayana in tafi tafi. Ta sakar mata marmashi tare da turo kofarta. Babar ta kai ci Nisha ta fi minti biyar tsaye a kofar ɗakin Rusul ta gagara daga kafar ta gaba ɗaya jikinta ya mata nauyi. Cije baki ta yi tana faɗin in dai da ni za ki yi yanzu ma aka fara wasan zan yi maganin ku ne daga ke har Majid din. Ita kuwa zuwa ta yi ta kwanta ko a jikinta. Falo ta dawo ta tarar da Majid shi kaɗai banda marmashi babu abin da yake yi. Ciye da mamaki take kallon sa, domin tunda take bai taɓa ganin ya bayyanar da farin ciki a zahiri kamar na yau ba. Tsaki ta kawai ta shige ɗakinta a da ta tana faɗin wato daɗi ma yake ji ta dawo ko lallai aiko za a sa kafar wando ɗaya da ni a gidan nan wallahi dare ya fara yi wata irin yunwa rusul ta fara ji hakan ya sa tana idar da sallah ta nufi kicin ta ɗeba abinci ita kanta ta yi mamakin abincin da ta ci domin ba ta iya cin abinci mai yawa musamman da ta fara wannan ciwon ma ko kaɗan ba ta iya ci ko ti ta sha sai ta amayar ga wani irin barci da take ji idanuwanta har rufewa suke yi a daddafe ta yi isha'i, ta hau kan gado za ta kwanta duk da baccin da take ji amma da zaran ta rufe ido Sai ta farka ta razana. Kuka ta fara yi domin barci take ji bilhaki da gaskiya kuma ta san ba za ta iya yi ita kaɗai ba. Duk da cewa ma a yanzu ta ɗan fara saba yin baccin da rana ita kaɗai. Amma dare kam na yi sai abin ya gagara. Gashi ba ta so ta je wurin Majid. Zama ta ya tsakiyar gadonta ta kifa kanta tana kuka. A haka barci ya ɗauke ta. Ta farka a razane ta ci gaba da kukan nata. Majid na turo kofar ya ji a buɗe domin ya san dama ba ta yi barci ba. Tana jin motsin shigowarsa ta kwanta ta yi shiru kamar daman baccin take yi. Ya shiga ya canza canja kaya ya kwanta a gefenta. Ji ta yi kawai idan bata rungume shi ba ba za ta iya yin barcin ba. Ji waye idanuwansa na kallon nata suna shakar numfashin juna. Idan ta biyu amma ta ki budewa ba ta so ya gane. Shi kuwa ya zira mata idanu. Can ta bude ido a hankali ta ga idansa a rufe a tunanin ta barci yake yi. Rungume shi ta yi kamkam tana ajiyar numfashi take barci ya dauke ta. Shi kuwa Majid bude idansa ya yi yana kokarin janye ta daga jikinsa. Idan ta na rufe tana kokarin kara rike shi. Muryarsa a marirce ya ce please my dear ya karasa maganar yana zuba mata idanu zumbin Russell ta miƙe tana gyara rigar da ta ce menene haka akwai wani abu da yake mallakin ka ne wanda zan baka bayan wanda ka kwata ba tare da na sani ba tashi yayi daga kan gadon yana karasawa inda take yace ki tsaya na yi miki bayani da tuntuni bani dama da na miki bayanin abin da ya faru ba zan iya jure ganin ki bane na kasa jurewa duk inda na so dan in danna ta na gagara kuma na san ko da zan sanar da ke ba za ki taba amincewa ba shi yasa na yi amfani da damar sheka miki koken yadda har zan yi abin da zan yi ba tare da kin sani ba amma wannan shine na farko da kuma na ƙarshe dan Allah ki gafarce ni mai diya tsaki rusul tai ta ce ina na da wani bayani da jawabi ban ce ina da bukata ba kuma bana bukatar jid ya ƙara sadab da ita har lokacin muryarsa a sanye take yace kada ki cutar da ni duk azabtarwar da zaki yi min zan amince amma kada ki ce ta haka zaki azabtar da ni ina son kasancewa da ke dan Allah yanzu a raina a duniya bana jin cewa ina da bukatar ta zarce taki matsawa ta yi tana kallon sa yayi mata kwarjini da sauri ta kawar da idanta kafin ta ce duk yanzu ka san da haka bana tunanin akwai wani haƙi naka da ya rataya a wuyana ni kam ga matar ka can ita ce kake da haƙi a kanta zai fi kyau ka je gare ta dan ni kam ma ban san wani abu da kake tuhuma ta akan cewa in baka ba yace ban sanya kike so in saka raina ba wallahi ina ƙaunar ki rusul ina matukar son kasancewa da ke dan Allah ki tausaya min kin ji ko da kwanciya ne ki zo mu yi tare na yi alƙawarin babu abin da zan aikata miki cikin fushi rusul ta ce ce ba zan kwanta ba ni ban ce ma ina da buƙatar kwanciya da kai ba ko ka fita a ɗaki na ko kuma in fita in bar maka ɗakin ka kwanta ta ƙarasa magana tana janyo ƙofar ɗakin da sauri Majid ya riƙe hannunta ya ce dan Allah ki dawo ni zan fita in dai ni ne ba kya son gani zan fita ficewa yayi ya janyo mata ƙofar yana fita ta fashe da kuka tana faɗuwa akan gadon haka ta ƙara shedaran nan babu barci shi ma kuwa bai koma ɗakin Nisha ba a falo ya kwanta da asuba yana tashi bayan ya je masallaci ya dawo ɗakin Rusul tun daga bakin ƙofa ya fara jin kar karkarwa. Aiko da sauri ya shige, yana shiga ya riske ta jiki na rawa zazzabi ya lullube ta, ko bargo ta kasa ja bari ta rufe jikinta, banda karkarwa babu abin da take yi hatta hakoranta duk rawa suke yi. Da sauri ya karaso inda take, ya ja bargo ya lullube ta da shi yana faɗin sanni kin ji, me kike so ki sha yanzu? Za ki sha ti ne ko in dama miki custard? Girgiza masa kai ta yi, don a zahiri ba ƙaramar yunwa take ji ba. Da sauri ya fice ya sa Mira ta dama mata, sannan ya kira Dr. Habib ya sanar masa halin da Rusul take ciki. Dr. haka Habib ya ce a bata abu mai ɗumi ta sha sannan ya rike tafin hannunta yana shafa mata sannan kuma ta sha magungunan da ya bata. Gaba ɗaya Jid ya kasa samun nutsuwa ya tsayar da idanuwansa a kanta duk wani motsin ta yana gani. Mira na gama haɗa kosta ɗin ta kawo masa gyara mata kwanciya ya yi ta ɗan jingina da gadon da kansa ya fara bata tana sha kusan rabin kofi ta sha sannan ta yi gefe da kanta. Ya yi sheki? kin koshi Jid ya faɗa yana kallonta girgiza masa kai ta yi alamun e magani ya ɗauko ya miƙa mata ta sha tuni ta ɓata rai ta juyar da kanta gefe. Majid ya ce ki yi haƙuri ki sha kin ji za ki fi jin daɗin jikinki kin ji dan Allah ba dan ni ba. Da ƙirar lallaɓa ta karɓi maganin nan ta sha. Duk da haka ba ta daina wannan rawar sanyin ba. Sai a lokacin ne ya tuna ashe Dr. Habib ya ce ya rike hannunta ya rinka shafawa da dannawa. Janyo hannunta ya yi a hankali ya fara shafa mata kamar yadda doktor din ya faɗa. Kamar wasa kuwa zazzabin ya fara raguwa. Yana yi yana kallanta. Sam ya kasa kau da kai. Ita kuwa kanta na gefe ta kiyar da su haɗa idanu. A hankali har bacci ya sace ta. Dama shi take ji. Zazzaɓi da rashin rashin mutum a kusa da ita ne ya hana ta yin barcin. Wani kyawu ta ƙara lokacin da ta rufe idanuwan da tana barci, hatta numfashin ta ƙamshi ne ke fita. Yana kallon ta a zahiri ya ce, "Kalbi ta Allah ya nuna min ranar da za ki amince da ni ki so ni, ko da kwatankwacin wanda nake yi miki ne a yanzu." Ɗaya hannun ya kai fuskar ta yana shafawa, ita kuwa ba ta ma san yana yi ba, barcin ta take yi bil haƙi da gaskiya. Har gari ya waye wajen ƙarfe tara majir na zaune tamkar fanko gaban Rusul, babu alamun gajiya a tattare da shi bare alamun ya tashi. Nisha ce ta fito tana ne neman sa ta duba ko ina baya nan a fusace ta shige ɗakin rusul ganin da ta yi zaune kamar wani sabon bawa ya saka ta ƙara fusata cikin ɗaga murya ta ce wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu a maida ni fanko ana dan neman haƙƙina ana cutar da ni ba ji wani sabon salon barci ma tana yi sai an yi gadin ta da dare ka fito ka bar ni ban ce maka komai ba shine an kwanan ma bai isa ba to wallahi ba zai taɓa sabuwa ba majid ya ce ke kam kina da sauran hankali kuwa baki gabatar da lafiya ba ne. duk jarabar mutum da rashin imanin idanunsa idan ya ga wani bai da lafiya ko da maƙiyansa ne ai ya tausaya masa bare wannan da bata kasance makiyar ki ba nisha ta yi tsaki ta ce wannan inda akwai abin da ya fa makiya to ita ce a gare ni inda hali ma ba na son ganin ta kuma ba na son jin ta kai ko motsin ta ma inda hali ban son ji in dai zan kasance a waje ciwo kam ta yi ta yi yanzu ma ta fara insha Allah saukar mari ta ja tinta ta kowanne bangare hannu bibbiyu a firgice rusul ta farka ta kalli majid yana huce. kamar sabuwar bijimarsa nisha kuwa hannu biyu ta rike da kumatu. Gefe ta yi da kanta ta daina kallon su. Nisha ce ta katse shirin da faɗin Tunda kika zo gidan nan kika fara janyo min tozarci kala-kala. Wallahi tallahi ki sani ba zan taɓa barin ki ba sai kin san wa kika taɓa. Ta karasa magana tana nuna mata yatsa sanin ta fice cikin sauri. Har lokacin mamaki Rusul take yi domin ita bata ma san me ke faruwa ba. Bari a kai ga dalilin fushin Nisha da kuma marin da Jid ya yi mata. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Aure a gida na ya zamkinta buhari zamana amana aka so ga masoyan